yankunan karkara su ne sahun gaba wajen noma abinci wanda jama'ar yankunan za su ci da kuma fitarwa birane har a samu wadata ƙasa da abinci sai dai saboda wasu dalilai da suka hada da rashin isassun abubuwan more rayuwa da kuma neman kyakkyawar rayuwa kan sa mazauna yankunan na karkara yin ƙaura zuwa birane abin da ke kawo kuma baya ga noman kuma wasu na ganin cewa yana barazana ga harkar tsaro abubakar mai lato shine shugaban kungiyar matasa mai rajin wanzar da zaman lafiya da kawo sulhu a cikin al'umma wadda ta gudanar da wani taro na jan hankali akan illolin kwararar mazauna yankunan karkara zuwa birane. Babban matsala ita ce kamar noman da aka wutar. Mafi yawanci yanzu matasan da suke karkara suna ganin ba za su iya noma ba don ayyukan noma aikin wahala ne. Don haka bari su zo birni domin mai su nemi rayuwa wanda suke ganin yan birni na ba su sha sun sha mai suna sun yi ja suna shan man ja da sauransu. Don haka su ma bari su zo su kwaikwaya. So aga in yana noma za a ga ba a ko damuwa amma yanzu ya ga mutum ya zo birni ya kama gidan haya yana da mata biyu yana da ɗiya goma ko sha biyar amma kuma bai da wata takamaiman sana'ar da ya kamata a ce yana yi. Comrade Ahmad Sarki matashi ne a Sokoto wanda ke ganin lokaci ya yi da ya kamata matasa su kara zada damtse wajen bada da tasu gudunmawa ga warware matsalar rashin tsaro a Najeriya. Duk wani matashi mai kishin kasatai da jiha ya kamata ya shigo cikin wannan harka wanda take maganar security so ya za a yi a inganta ainihin security da kuma magance ainihin matsalan bandits da muke fama da ita masana halar dan adam kuma farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa ko bayan neman abubuwan more rayuwa rashin tsaro ma ya taimaka gaya ga kwararan mazauna yankunan karkara zuwa birane. Akwai wurare da yawa da ya kasance mutanen karkara suke gudu cikin dare su dawo birni su kwana da swahe su koma su yi ayyukan da za su yi da daddare su dawo So kaga shi wannan kansa wannan abin yana nuna tabarbarewan sha'anin tsaro ne a cikin ƙasan gaba daya Wannan tururuwa da ake zuwa garin zai kawo abu kuma daban. Irin waɗannan abubuwa suna iya kuma kawo tabarbarewan irin 'yan ƙananan rashin tsaro da sace-sace da sauransu. Ba mu sani ba amma lalle gaskiya yana iya sa mutane cikin wani halin kakani da zai sa kuma su yi wani abu da ba su taɓa yin tsammani za su yi ba. To ko menene mafita daga wannan matsalar? Fita shi ne a gwamnati ta fito da tsari na magance abubuwan da ke sa mutane su gudun hijira zuwa cikin gari. Akwai wasu abubuwa da ya kamata a barwa al'umma su yi da kansu don tsaron kansu. Ba sai sun jira 'yan sandan nan ba, ba sai sun jira jami'an tsaro ba, don ba mu da su isassu, ba su da kayan aiki isassu, kuma a gaskiya zahiri ba su iya aikin nan. abubuwan nan sai dala tabarbarewa yake har yaushe za mu yi tsammani abubuwa za su canza tunda babu alaman an samu bakin zaren wannan abin da masifa da ke damun mutane. Da yake hukumomi na faɗi tashi wajen shawo matsalar rashin tsaro a Najeriya, yin amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun biyan wannan buƙatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.